Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu bibiya na a wannan tasha mai albarka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. So ga wani sabon event da Wow An suka fitar wanda duk wanda yake bibiya na a cikin group na mining hunting. So insha Allah zan yi muku dropping na link din. So za ku je ku bibiya ku duba shi wannan event din. so ya kunshi abubuwa da dama wanda a wannan bidiyon ba zan iya kawo muku cikakkun abubuwan da yake kai ba so amma zan dai ɗauki wasu bangare ne magana a kai. so kamar yadda suka ce a wannan event din suna so idan mutum har yi winin zai iya samun dala dubu ɗaya da ɗari biyar watakan kamar wasu kuɗaɗe ne da za su baka wanda za ka iya yin traveling maybe zuwa wata ƙasar so idan kuka dai bibiya za ku ga abubuwan yadda ya kunsa kamar yadda kuke gani event event din kala kala ne gashi nan event 1 gashi nan kamar yadda za ku gani shi za ka iya winning na 500 USD na traveling funding sannan kuma event 2 shi kuma za ka iya winning na dala 1500 shi ma na travel fund so gashi nan idan kuka zo za ku duba ainihin abin da suke bukata ku yi wanda abubuwa ne kuma masu sauƙi ƙwarai da gaske wanda mutum zai iya yin su so kamar da kuke gani ga nan da haɗe zuwa event 3 kenan ga kuma additional notice wanda za ku zo za ku dudduba so idan kuka zo daga nan ƙasa bayan kun zo daga nan ƙasa za ku sa your email a daidai nan gurin misali so zan saka email ɗina misali kamar yadda kuke gani so bayan ka sa email naka a daidai nan so abu na gaba shine zaka je ka kwafo wow coin wallet address ka zo ka sa shi a nan so don haka bara na shiga cikin wow an na kwafo wannan wallet address sannan sai abu na gaba shine za ka je ka yi screenshot na dashboard naka na wajen da kake mining kamar nan kenan so za ka zo ka yi adin file da haka bara na je na kwafo wannan wallet address din da kuma screenshot na ainihin fuskar wajen da nake mining na farko kamar yadda kuka gani sun ce mutum zai yi kwafi na wallet address na wow an nasa so don haka kai tsaye zaka zo wajen da aka sa wow so a nan zaka zo ka shiga wajen receiving kenan zaka zo ka yi kwafi na wannan wallet address naka abu na gaba kuma zaka je ka yi connecting na wajen yin mining naka so idan ka yi connecting zaka je ka yi musu screenshot so don haka bara ne connecting da screenshot sai mu je zuwa cikin wancan ainihin page din so kamar yadda kuke gani yanzu na je na yi kwafi na wannan wallet address din sannan na yi screenshot na wannan hoton don haka zan zo na shiga na yi adin nashi kamar yadda kuke gani bayan mutum ka zo ka yi adin na wannan screenshot naka a daidai nan so kai tsaye za ka shiga wajen da aka sa submit so don haka za ka yi submitin, wanda idan su kuma za su je su rika yin cakin na wannan abin da suke magana tax kenan so idan har ka cancanta za ka iya samun wannan gara basa so kamar yadda kuka gani irin haka a kwanaki na yi wanda na rabauta da dala bakwai wanda na nuna muku a wannan a wancan bidiyon da ya gabata so don haka wannan tax din shi ma kawai ka zo ka ciccike kai submitting in Allah ya yarda idan da rabo za ka ka sami wani percentage ko da a ce baya idan kuna jin daɗin bidiyon da nake kawo ku ku rika yi min da shiya sannan za a je muku link na telegram group namu din wanda za ku je ku ga wannan link din sannan za ku iya zuwa ku yi bincike sannan ku ga ya tsare-tsaren tax din yake tax din gaskiya bai da wani wahala idan kuka duba ban san bidiyon ya yi tsayi ne shi yasa ban karanto tun daga farko ba zuwa karshe amma inda kuka je tunda dole kuna buƙatar link din sannan za ku je ku yi submitting na wannan tax naku so insha Allah za a dace kuma sannan wannan event din ya fara ne daga 29 ga wannan watan zuwa 9 ga watan February wanda za mu shiga a ciki kenan wanda zuwa ranar 9 ga wata ne za a gama wannan event din sannan sai a jira zuwa lokacin da za su sanar da waɗanda suka cancanta kuma sannan za su tura wa mutane wannan USD din insha Allah da haka idan kuna jin daɗin bidiyo ku yi mallakin da shiya da comment saboda ƙara mun ƙwarin gwiwa Allah ya ba mu sa'a